mamayo ɗan filla a turai ɗan filla a turai mamayo ɗan filla a turai ɗan filla a turai to akwai mamaki dan filla mamayo filla dan filla mamayo filla dan filla Allah ka burge kan garin mu wallahi a ah, a ah, a ah. wallahi irin motar garin ya gida nan ya nan wallahi ma sha Allah wallahi kuna tai wallahi mun gode wallahi ba ka nan turai ne ko to wallahi mun ji wallahi mun ji wallahi kai kuma naman sai ban mai tambaya ba yawwa kai bawan Allah dan Allah ina ne kasuwan garin nan what you kasuwa hai to arado Allah aini mana iya turan sinna who are you my dude you, you back you so much what, what? أتولي ماما يودا في الله أتولي دم في الله أتولي توشي أقيما دم في الله ماما يوفي الله دم في الله ماما يوفي الله دم في الله ماما يوفي الله كاي كاي كاي كاي arado Allah wai wai wai wai amma wannan bawan Allah wallahi ya samu sa'a na kai wani takaka kaka ma ne har ya amsi wannan sauri ya buge ni ta arado Allah duk inda na gansi duk inda na gansi sai na mai bakwai da ita wallahi joy wallahi joy sai na mai sauru joy a radon allah kai kai kai wallahi ya siga uku lahiya wallahi su nuna <laughs> an samu matsala ne wallahi lahi kawai sai kawai wani dan banza <clears throat> daga na tambaye su ina mai turanci kawai shi ne sai ya kwasa sandan nan ya rada ne wallahi daga na yi musu turanci wai da musu turanci na sai mashi eh, my you do you pack you so much kawai sai ya amsa sanda ya rada mini mama kai da kanka na kace a baka kashi Allah ba duyu duyu na ce mishi ya sai mishi ma duyu duyu kawai sai ya rada ni ba mama kai da kanka yake ya buge ka da sanda eh mana ba haka a ce yi ba zan koya maka ka shirya turanci eh to sai ke na shirya ka shirya ka shirya okay to yanzu in za ka ci abinci ka ce aigunwa hauru aigunwa goru hauru hauru eh. <laughs> in za ka kai kasuwa aigun kwai hauru kwai hauru aigun kwai hauru koko hauru in za ka yi ko ke na ce koko hauru shi ke na ko a'a ba ko hauru ba aigun kwai hauru wallahi sai muka ji ya kama da koko da su ke nan ai koko hagu ai kwai hagu kwai hagu eh. yawwa to in za ka hita maka ce eh, ai go fata ai go kwai ai go kwai kwai fata ai go kwai ai go kwai eh. kai a allah tun da na iya turanci akwai mamaki. Mamaki, idan ka gane

wannan da yaren yan nisan shi ne kai gafara ka fara sakalmalin ka ko kana so ka shiga hansu na ko to a ranar allah na bari ya gaya maka wani kowar sani tsohon dare ba da aka kai samun alhaji sani a ranar allah kamin ya bar gidan da sai da ya sa sanda ya yi bakwai a ranar allah kai hankali da kanka kawai daga zai ana abu ka zo ka ce ni ka sani ba hauka ni ka sani haramun allah in ba kai hankali da kanka ba kai ma irin na wancan dare ba sai in maka sani gafara ba hago mi ka sani da gaskiya ka sani ba Thank you. wa a ma sani ma ko barawo ne an a nan da ya mai ci mai nisi wani mai gida da nake ma aiki a biyu yanzu ina mashi aikin direba ina mashi tuki eh waɗannan su ne yara da shi amma sai ka ce ɓarawo me ka ce a ba sai komai ba sai ne ɓarawo Allah ba mai da shi ba sai na dinga bibiyar su ta inda zai zai yana kama da ɓarawo Yeah, I akwai know. ya fi but you feel me. You feel me, mama, you feel me. You feel me, mama, you feel me. Hello? Alaji? Alaji Aminu? Eh, Allah, sun fi Allah, a sai kuna tunanin al'amura komai da komai ana yi min ina zin daɗi a nazi wallahi da daddare mu ji daɗi da rana mu ji daɗi wallahi maziya maziya ta ce mu zo mu taya ta kwana wani ya shaka lashi wani irin ne wani mamaye ba cewa da an kai maka ɗakin kamar kwana zai sake shi wannan magana da ka a sake sake to to hazi Mama yêu đang phiền lộ Đang phiền lạ Dan filla a ture mama yau dan filla a ture Dan filla a ture to she akwai mamaki Dan filla mama yau filla Dan filla mama yau filla Dan filla mama yau filla Dan filla mama yau filla nan gama tv